mai martaba shehun Borno Alhaji Abubakar Garbai Umar Ibn Elkanami ya yi Allah wadi da hare-haren da 'yan bindiga kan kai kan wasu ƙauyuka a jihar da ma wasu makwabtan jihohin. Cikin makonni biyu kenan wasu 'yan bindiga da ake zaton 'ya'yan ƙungiyar Al ahli suna liddatu wa jihar da ake sani da Boko Haram ne suka kai hari kan ƙauyen Alo da Kawuri da ke ƙananan hukumomin jere da kwandiga a jihar Borno da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma wasu ƙauyuka da ke jihar Adamawa wato da ke makwabta da jihar Borno. Jihohin Borno da Adamawa dai na daga cikin jihohi uku da aka fawa dokar ta ɓaci a ƙasar. kasar don dakile irin rigingimin da ke faruwa a yankunan amma har yanzu akan fuskanci hare-haren 'yan bindigan a nan da can musamman ma ga mazauna ƙauyuka cikin makon nan ne dai mai martaba shehun borno alhaji abubakar garbai umar ibn elkanami ya zirci wasu daga cikin irin waɗannan ƙauyuka wanda ya so soma jajanta musu game da aukuwar wannan lamari da kuma ya nuna takaicinsa game da abin da ya gani da za mu ce musu je eh, sai hakuri domin mutuwa wanda su mutu nan ba yadda za su zo saboda haka eh, eh, za a ci gaba da addu'a kuma wanda yawanci mutane wanda sun gudu sun bar su, kamar na kawo da na alwana yawanci sun gudu to tunda alhamdulillah gamman ya kai security akwai sojoji a wurin da yalan civilian jtm nan suma suna suna ta aikin su to ya kamata mutane wanda sun gudu din su bar inda suke din su koma su ci gaba da hakuri basrakin ya kuma jawo hankulan masu hannu da shuni da ya ce akwai buƙatar su dinga tallafawa waɗanda irin wannan bala'i ya shafa da yanzu haka mafi yawan su ke fake a gidajen mutane da kuma yan uwa da abokan arziki su wanda suke da abubuwa a hannu kar su bari a gama su ma a taimaka don wayannan mutane suna cikin wahala da naji na gani Allah da ya sauke musu domin mutuwa wanda su mutu nan ba yadda za su zo kawuri wannan babban gari ne wanda suke da population kamar dubu goma 10,000 amma yadda na na gani population na mutane wanda suke ciki yanzu ba su wuce dubu daya ba kuma mutane wajen 85 suka rasu 85 suka rasu kuma irin kone-konen da aka yi almost zan ce da garin gaba daya an kone domin gari wanda yake da 10,000 population tukum yanzu population daya mutum daya ne kawai a ciki nan manoma ne banda noman ba abin da suka sani abin da suka noma shine za su sayar su ci za su kai kasuwa su sayar su ci abin da sun noma wannan su ne za su ci abinci amma duk dukiyar kayan kome da kome an kone mai martaban ya ce kusan ko ina a duniya ana samun rigingimu da dama don haka akwai bukatar komawa ga uban ubangiji don samun mafita kan irin wannan hali da al'umma kan samu kansu ciki yanzu duniya ko ina akwai rikici ko ina kamar najeriya zan ce a wurin su kasashe amur robbery wurin su kasashe a kidnapping wurin su kasashe barayi eh wurin su wurare ko a ja buga mutum da bindiga tafiya bin su ba san kowa ya kowa ba saboda haka duk da mu koma Allah Allah shine mai yin komai abin da zamu zamu koma Allah zamu yi addu'a zamu yi addu'a insha Allah ubangiji Allah zai kawo zaman lafiya a kasar mu Borno Najeriya da duk duniya gaba da insha Allah da karfin Allah mai martaba shehun Borno Alhaji Abubakar Garbai Umar Ibn kenan ke bayyana takaicinsa game da hararen da 'yan bindiga suka kai kan wasu ƙauyawa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya